This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma na iya jima a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. ma a iya jima kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na hantsi daga birnin Washington. Kamar kowace ranar Litinin bayan labaran duniya za ku saurari maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma sai a mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun Najeriya ba na ƙarshen mako. Yanzu kam sai a sha labaran duniya tukun. ga cikakkun labaran amurka da sauran manyan kasashe masu ikon faɗa a ji da ke kokarin cimma matsaya da iran kan neman ta dakatar da ayyukanta na nukiliya yanzu sun ƙara tsawon wa'adin da suka ɗibarwa kansu na kawo ƙarshen tattaunawa da yake cika yau litinin wani babban jami'in amurka ya ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar john kerry ne ya shawarci takwaransa na ƙasar iran ministan harkokin ƙasashen ƙetare mohammed jayad zarif da a ɗaga ranar yayin ganawa da suka yi a vienna amurka da abokan kawancenta da suka hada da birtaniya da china da faransa da jamus da kuma rasha suna ci gaba da kokarin cimma yarjejeniya da neman hana iran kera makaman nukiliya a maimakon haka abokan kawancen za su dage wasu za su ɗage takunkumin da suka gurguntar da tattalin arzikin iran jami'ai sun ce bayan an shafe watanni ana tattaunawa babu alamar za a samu daidaito zuwa yau litinin wa'adin da suka ɗiba wa kansu jami'an afghanistan sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane hamsin a wajen wata gasar kwallon raga a gabashin ƙasar. gasar da aka yi a garin faktika da ke lardin yahya hal ta sami halartar mutane da dama akalla mutane tamanin suka ji rauni a harin babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin nan da nan faktika da ke kan iyaka da pakistan tana ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a afghanistan a tsayayyar da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar taliban an kai harin da na jiya lahadi ranar da majalisar wakilan ƙasar ta amince da wata yarjejeniyar tsaro da amurka da kuma ƙungiyar tsaro ta neto ta ci gaba da girki dakaru a ƙasar bayan shekarar nan domin su mara wa sojojin afghanistan baya al'ummar kasar tunisia sun kada kuri'ar zaben shugaban kasa karan farko tun borin bayan mulkin wato na goyon bayan mulkin demokuraɗiyya da aka gudana a shekara ta 2011 inda manyan jam'in siyasar kasar guda biyu suke shirin zuwa zagaye na biyu watan gobe zuwa safiya yau litinin dai hukumar zaɓe bata fitar da sakamakon zaɓe ba sai dai manajan kamfen beji sa'id el sepsi dan shekaru 87 din nan ya ce dan takarar jam'iyya nida thorns shine yake kan gaba mashawatan abokin hamayyar mai ci monsef marzorki sun tabbatar da zuwa zagaye na biyu sai dai ba su yi wani ƙarin haske a kai ba zaben shine mataki na ƙarshe a shirin komawa mulkin demokuraɗiyya da aka daɗe ana jira da aka fara a shekara ta 2011 tare da hambare gwamnatin zine el abedin ben ali mai mulkin kama karya boren ne kuma ya zama mafarin bore da aka yi ta yi a kasashen misira da syria da yemen da libya wanda ake kira gangamin demokuraɗiyya na kasashen larabawa 'yan tunisia waɗanda ba su haɗa harkokin siyasa da addini su ne suka lashe galibin kujerun majalisa a zaben da aka gudanar watan jiya shugabar jam'iyyar hamayya a myanmar an sa su ci ta ce ita da magoya bayanta za su ci gaba da neman a yi wa bangaren kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska wanda ya hana ta tsayawa takarar shugaban kasa a shekara mai zuwa a wata hira da sashen bama na muryar amurka jiya lahadi shugabar hamayyar da ta samu lambar yabo ta nobel ta ce yana da muhimmanci a gare ta da magoya bayanta su ci gaba da neman canjin ta kuma ce jam'iyyarta ta national league for democracy nld tana shirye domin al'ummar myanmar da ake kuma kira bama su faɗi albarkacin bakinsu a kan batun a wata hira da muryar amurka ta ba sabon ba ranar asabar janar ɗan ya ce wannan bayanin da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ba sashi ne akan an su ci kawai ba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Rundunar sojin Burkina Faso ta rike manyan makamai a majalisar zattawar ƙasar da aka sanar jiya Lahadi. Makonni uku bayan da sojoji suka kwace mulki sakamakon wani bore da ya sami gagarumin goyon baya. Laftanar kana Aziz Zida shine Prime Minister kuma Ministan Tsaro. Har wa yau rundunar sojin ke iko da ma'aikatar harkokin cikin gida. da ma'aikatar gudanarwa ta ƙasa da kuma ma'aikatar wasanni shugaban riƙon ƙwarya michael kafando zai kuma kula da ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare ƙarƙashin shirin miƙa mulkin da aka tsaye da yarjejeniya a kai farkon wannan watan kanar zida ko kuma mr kafando ba za su iya tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa ba. kun sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu saurari kafin mu ci gaba a saurari wannan. Rabuna ya mai ba ni jarida in karanta. Ina bakin mawaka da duk wani mai kiɗi ne. Fadan ku 'yan jaridu ba ya kiɗi kai suna nan amfani masu nan sarauniya tana nan mai sama Allah taimaka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau diri biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanai An jarida na hakan su waɗansu ana kashe su diri biyan sa hakan kai tsoro na aje mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da ku ji ba kuwa wada labarin ku sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai wuhe ku ko kuma zai kashe ku da tsaran zai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zane gobe amfani da hali gobe gire ma bukar yana can gire ma ga kuka ina ma ba shaye min hawaye mota ne rogo gire ma dan Allah ka bani bani in gyara da kaina in kuma ka hana ni sarau ni ya ni zani musa ka kai na jira na ya bani mota ta ta kaina albarkal ɗan jaridu haba ku ɗan jaridu maza mata hagu duba yake amfani ma suna nan sarauniya tana nan mai sarma Allah ta yi maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau kabiri biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanai an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su kabiri biyan sa hakan ba kai tsoro na ake mai haba ku yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba ku labarin ku sosai Wani ya ce zai bukunku ko kuma zai To, ka sa mun yanzu kuma ga Jimai Ali da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wani bincike ya nuna cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutanen hudu a Najeriya yana fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini. Za mu dubi wannan al'amari. Sa'annan kuma za ku ji abin da ya sa ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cell anemia da turanci a jihar Bauchi ta koka. Kafin idan akwai sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani bincike da Jami'ar Edinburgh na yankin Scotland a Ingila ya yi ya gano cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutane hudu na fuskantar kasadar kamuwa da ciwon hawan jini. Baya ga haka kuma ciwon hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da suke hallaka jama'a ba tare da mutum ya san ya kamu da cutar ba. Domin sanin dalili na tuntuɓi Dr. Balaraba Sani Garko, ƙwararre a kan ciwon hawan jini da sauran cututtukan da suka danganci numfashi a asibitin koyarwa ta Amadu Bello da ke Shika Zaria. ga kuma bayanin da ya fara yi man. Wannan eh, ba ba mamaki a ciki saboda shi hawan jini yana da nasaba da gado wato wanda suke sun gaji watakila yanayin cewa za su iya samun hawan jini daga iyaye da kakanni sosai sai kuma waɗansu matsaloli na rayuwa kamar inda ake zaune yanayin aikin da suke yi da kuma watakila yanayin irin nau'in abinci da kuma zirga zirgan yau da kullum sai ta fito da shi to yanayin da ake zaune yanzu a najeriya idan ma mutum watakila ya gado hawan jini na sai zamana kuma bai nuna shi ba to yanayin yau da take a najeriya dole hawan jini zai fito saboda haka wannan magana ta da suka yi tana kan tirba ina ganin watakila daidai ne babu mamaki to ya za a yi wace shawara za a ba mutane kenan tunda ana faɗin cewa kowane mutum ɗaya cikin mutane hudu a najeriya yana da kasadar ko kuma fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini ko kuma yana fama da ciwon hawan jini ɗin wani kira za a yi wani bayani za a ma mutane eh to shi hawan jini akwai hanyoyi na shawo kansa wanda ake su na farko akwai prevention primary prevention shine mutane su yi kokari watakila su rika motsa jiki a kiyaye abinci da yake da yawan gishiri a cikinsa a yawaita cin 'ya'yan itace haka da watakila 'ya'yan gabin ganyaye haka da sauransu sannan a rika motsa jiki sosai a motsa jikin nan ba sai mutum ya je ta gudu ko yana abin nan bai zama da yawancin abubuwan da mutum zai iya yi watakila da kafa kamar za a je unguwa ya taka ya tafi in kuma ofis ne nan da nan ba sai an hau lifta ba da sauransu to duk waɗannan za su iya taimako watakila su shawo kan yiwuwar mutum ma ya fito da hawan jin da yake jikinsa wanda watakila ya gado. Eh, Allah sannan kuma dole a Eh ci gaba. Eh, sannan kuma dole mutum akai akai watakila duk wata watakila hudu ko biyar ko wata shida shida kowa je asibiti a rika aunawa a gane saboda shi hawan jini abu ne da yake fitowa a hankali idan aka auna da wuri aka fahimta to fara magani a kan lokaci ma shi ma yana iya taimakawa wajen rage matsalolin da suke tattare da shi. To wannan bincike na masana jami'ar Edinburgh din kuma sun ce wai ana samun karuwar ciwon hawan jini ne a sakamakon kwaikwayon rayuwar turawa da ake yi to waɗanne definitely eh, to waɗanne abubuwa na turawa mutane suke kwaikwayo a kiga yanzu duk abubuwan da mutane suke mu'amala da su watakila ko kuma suke ci na abinci da muka saba na gargajiya misali a yi tuwo na datsa watakila ko a samu ganyaye a dafa da rana misali wani lokacin a wani ƙauyen ai kunu ma za a yi kowa ya sha watakila ko a dafa zogala da kuli kowa ya ci to yanzu ina yanzu rayuwa ta canza you da an tashi za a je Mr. Big a siyo kayan abinci watakila a tafi wani dai dan wani itiri uh, haka ko inda ake cin abinci misali a je a zauna a debo abinci mai maiko mai yawan carbohydrate wanda zai kara sa kiba da sauransu to ina ga wannan shine kwaikwayon sannan kuma kwaikwayon da muke na biyu shine duk inda mutum zai tafi nan da nan watakila sai an hau mota ko a hau babur uh, kuma watakila bene ne sai an hau lifta kuma mutum ya ma zaune a ofis ma talabijin a tashi a kunna ma ba zai yi ba sai a sa remote yanzu har labule ma remote control ake sa mishi <laughs> saboda kada a motsa jiki to duk waɗannan rayuwa ce wadda watakila turawa suka zo mana da ita wadda take sa mutum ya zama yana ba shi da kuzari yana da kasala da sauran to a saboda haka kiyashin da suka yi cewa a shekara ta dubu biyu da goma an gado cewa fiye da mutane miliyan ashirin a Najeriya ne suke fama da ciwon hawan jini. eh ina ga ya ma wuce haka akwai binciken da ya nuna kamar miliyan mutum miliyan talatin actually masu hawan jini a Najeriya. su ya ce wai kuma wai cutar za ta za ta yi ta karuwa har zuwa miliyan talatin da tara amma wai nan da shekara ta dubu biyu da talatin kai kuma ka ce yanzu ma ya kai miliyan talatin da tara yanzu ma ya kai miliyan talatin eh, yanzu ma mutane da suke da hawan jini za su kai miliyan talatin a Najeriya. Naka kiyasta cewa muna da mutum miliyan ɗari da sittin akalla. kuma ka ce gado kawai ake yi ba wasu matsalolin da suke sa kamu da ciwon hawan jini sai ka abin da nake cewa shine duk kamar da hawan jini da ciwon siga iyaye da kakanni suke ba da gado yara su gada daga gurinsu ai abubuwan da mutum yake gada a gurin iyayensa mahaifi mace da na mahaifi namiji sun kai miliyan ɗari da ashirin uwa za ta ba da watakila yanayin rayuwa miliyan sittin uba zai ba da miliyan 60 miliyan 120 kuma cikin wannan abubuwan halittar gadon da ake halitta tsawon mutum ɗaya ne a ciki kalar jiki baki ko fari ɗaya ne kalan gashi ɗaya ne watakila yanayin mu'amalarsa mai fushi ne ko mara fushi ɗaya ne eh, ba zai yi mutum ya fito da duk waɗannan a rayuwar shi ba eh abin nake nufi ce baya ga gadon ciwon hawan jini din gado kawai ake ba abubuwan da suke sa ciwon eh ai bayanin da nake miki da kin saki fahimta cewa dan mutum ya gada kuma ba dole ya nuna shi a rayuwarsa ba saboda abubuwan da ake gada suna da yawa to hmm. akwai matsaloli na rayuwa kamar su shan taba rashin motsa jiki wanda suke fito da wannan gadan sai mutum ya samu shi yasa zaki ga a gida ɗaya wani yana da hawan jini wani bai da shi kuma duk sun gada tun ya eh in mutum ya kula kenan ko da ya gado din ba lalle bane ciwon ya bayyana a jikinsa sosai kuwa ai shi yasa zaki ga wadansu ko yan biyu ne misali wani yake zaune a cikin wani kuma yana ƙauye na ƙauye nan da wuya shiga ya samu matsala wani ne saboda har yanayin rayuwar ƙauye a tafi a ƙasa a je a yi noma a hau keke a yi ta motsa jiki na birni kuma yana nan yana jin daɗi to ai akwai wannan binciken da aka nuna cewa din wanda suke rayuwa irin ta ƙauye ba su cika fito da wannan kayan abin da suka gada ba da hawan jini da ciwon sugan duka bai cika fitowa a jikinsu ba zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. To daga can bocin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa. Amina Abdullahi Girbu ta aiko da rahoton cewa Ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cells da turanci a jihar Bauchi ta koka game da yanayin da take ciki na ƙarancin magunguna da kuma gadaje a asibiti. Malama Hajar Sani ita ce shugaban kungiyar masu fama da laulayin ta koka kan yadda gwamnati ta yi watsi da su. Cikin waɗannan kowane gado feshen biyu ne, su dai sikila ne dukansu wani gadon ma mutum uku ne. Mun kai iya kukanmu saboda halin yadda muke mu dinnan ba kaɗan muke ba. Kin garin Bauchi a yanzu a takaice mun kai mu dubu goma. Mu muna kukan da a taimake mu a bamu santa namu masu kuɗin garin nan ba su fito sun tallafa mana ba ita kanta gwamnatin da take kokarin ta tallafa mana to ko tana yi ba zuwa gangan mu ne gaskiya mu kan ba mu gani ba in ma rijiya ta ba da ruwa to guga tana hanawa tun magani eh ga tun magani to mu kan ba mu isa mu ce eh sun bayar ko ba su bayar ba dan ba mu gani ba amma kai ni ban ga wani kungiyar da suka zo gurin mu ma tukunna yanzu su mana wani tallafi ba kungiyar mu mun kai kamar mu dubu goma in ma ba mu haura ba gaskiya maganan jini jini kan daga cikin garin Bauchi kai har zuwa ƙauyukan jihar Bauchi har zuwa ko ina duk wanda yake da niyan taimakon sikila don Allah don Annabi muna neman taimako akan maganan jini tare mutum goma ana maza maza sa musu jini mu firij din da muke ajiyan jini ba mu da shi gwamnatin jihar Bauchi kaman bata nan kaman bata cikin garin Bauchi bata san wahalan da yan sikilan Bauchi suke ciki ba yanzu a ranar Juma'a akan rashin jini muna kallon wata yarinya yan shekara goma sha takwas haka Allah ya dauki rayuwanta saboda ba mu da emergency nin jini malama Hajara shugaban kungiyar masu fama da cutar laulayi wato sikila ita ma Zainab Umar kokawa ta a gaskiya muna neman dauki da gudunmawa a gun gwamnati ta taimaka mana halin da muke ciki tunda wani ma baka san inda ya fito ba in kuka zo gurin nan dole ku zama uwa ɗaya uba ɗaya haka ake haƙuri da juna amma muna neman taimako a taimaka mana da gun kwanciya da magani ana taimaka mana wani dai zo mai kamar mai 'ya'ya biyu ka zo da ɗaya an biyo ka da ɗaya don haka muna neman gudunmawa a gun gwamnati zainab umar kenan na tambayi dr damina muhammad babban likita a fannin sikila wal wannan matsala ne ta taso wannan da akwai bukatan a samu wurin da za a ajiye su amma a yanzu kin san halin da ake ciki an asibitin mu na da an baiwa gwamnatin tarayya sun maida shi asibitin koyarwa bakar tafa balewa university sannan namu wanda aka yi relocating a bakas har yanzu ba a kare ginin ba to shi yasa ake ta samun wannan matsaloli amma dai da za a samu wuri wadatacce inda za a accommodating din su kamar yadda kika lura da kika shiga ciki din ba mu ma da daman ajiye maza a wannan wurin mata ne da yara kanana amma haka ma ya karanta tabbas ku kwatanta kamar su ciwon tsida hiv wanda ƙungiyoyi na duniya masu kan zo su taimaka musu su masu ciwon sikila ba su yi wannan sa'an ba don wannan taimako ɗin kan babu shi kwata-kwata dr damina muhammad babban likita mai kula da masu fama da laulayi wato sickle cells anemia amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya najeriya sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba muna fatan za a gafarce mu sai makon gobe idan allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a huta lafiya To masu saurari kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Idan ba mu mu, gidaje. mu shawararsu. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin ka, Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Salamu alaikum mai magana Ibrahim daga Laraba Lokal Gamen. Ina goyon bayan a ya gauga da gudunar saboda ya ɓata ƙasa za ka ya zo a yasa aza kura da shi aka wannan boko haram ɗin ba da kowa ba. Allah ya isa mana da duk wanda adda hannu ga wannan lamari. Assalamu alaikum sai an jama na gode murya Amerika mai magana Ibrahim Gwaska daga Raba Lokal Gamin Jihar Sokoto. Assalamu alaikum murya Amurka kuma na magana da Jamilu Garba Mada wato makarantar boko da zamfaran najeriya to 'yan majalisar najeriya magana tsige goodluck jonathan mun gaji da gafara a sa ba mu kafo ba allah ya sa daga sai kuke yi assalamu alaikum assalamu alaikum sashi hausa na murya amurka kuna magana da yi yushau salisu daura a so nake in bayyana ra'ayina dangane da kalaman barista ibrahim shehu shema gwamnan katsina haba ibrahim shehu shema barista ai magana zarar buru ce yadda fito ba ta komawa da ni ne kai sai da ma kowace jama'a zuwa katsina da najeriya baki daya maimakon sa yana naɗe kamar makunya da hauka to magana dai da rabu da kuma da nake saboda haka ga ka ga mutanen duniya assalamu alaikum ni ne haruna muhammad daga alabara magana sakona a gaskiya a yamma gwamnan ma nasiha a ba shi malaman da za su karanta da shi irin wawancin da ya shekaran a gaskiya bai kyauta ba kuma allah ya ci na ne a jihar tagada mu fada lafiya sai da sai salamu alaikum ra'ayina ne ina kira da kasashen duniya da su taimaka wajen ceto 'yan matan da na ciba waɗanda 'yan boko haram su sati domin gaskiya mun gane gwamnatin najeriya ba ta iya kwato waɗannan 'yan mata ba tare da taimakon kasashen duniya ba na gode ni ne mai ku bashiru muhammad shinkati Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balag da ke guru Hausare a jihar Yobe. Samarin arewacin Najeriya don Allah ku guji yin banga siyasa. Banga siyasa ba ta da amfani. Su faɗin siyasan nan ba za ku ga 'ya'yansu suna yi ba. Sai dai su ringa sa 'ya'yan talaka su amfani da su su siya musu kwayoyi. Don haka su ma sai ku kishin kanku 'ya'yansu suna kai su waje suna yin karatu suna wurin kwanciya mai kyau suna rayuwa mai kyau su sun bar ku suna yi sai dai su saya muku tiramal da wiwi ku sha su yi amfani da ku in sun tafi ba za ku ƙara ganin su ba to don Allah dan annabi kuwa kanku kiyamar lenin ciyar samari. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan To yanzu kan ga Grace Alheri Abdu ta dawo ta karanta muku labaran duniya amma wannan karan fa a takaice. Haka yake, Amurka da sauran ranar manyan kasashe masu ikon faɗa a ji da ke ƙoƙarin cimin matsaya da Iran kan neman ta dakatar da ayyukanta na nukiliya. Yanzu sun ƙara tsawon wa'adin da suka ɗiba wa kansu na kawo ƙarshen tattaunawa da ke cika yau Litinin. wani babban jami'in amurka ya ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen kasar john kerry ne ya shawarci takwaransa na kasar iran ministan harkokin kasashen ƙetare mohammed jayad zarif da daga ranar yayin ganawar da suka yi a viyana amurka da abokan ƙawancenta da suka hada da birtaniya da china da faransa da jamus da kuma rasha suna ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniya da neman hana iran ƙera makaman nukiliya. a maimakon haka abokan ƙawancen za su ɗage takunkuman da suka gudanar da tattalin arzikin iran jama'an suka ce bayan an shafa watanni ana tattaunawa babu alama za a iya cimma daidaito zuwa yau litinin wadin da suka ɗibarwa kansu jama'an afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kashe akalla mutane hamsin a wajen wata gasar ƙwallon raga a gabashin ƙasar gasar da aka yi a garin faktika da ke lardin yalakel ya samu halartar mutane da dama akalla mutane 80 kuma suka ji rauni a harin babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari mutanen ƙasar tunisia sun kada kuri'ar zaben shugaban ƙasa karan farko tun boran goyon bayan mulkin demokuraɗiyyar da aka gudana a shekara ta 2011 inda manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu suke shirin zuwa zagaye na biyu a watan gobe. zuwa safiyar yau litinin dai hukumar zaɓe ba ta fitar da sakamakon zaɓe ba sai dai manajan kamfen beji sa'id esepsi ɗan shekaru 87 ya ce ɗan takarar jam'iyyar nida thorns shine yake kan gaba to masu sauraron mu nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin grace alheri abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma kibashiru dodo da ya taimaka da hada sauti da kuma injiniyan mu charles hall ni ibrahim kalmusi garba ke cewa ku lafiya mu kuma mu ƙara sadaran lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.